Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare. Wato eh, ba wanda zai ce bai san halin da ake ciki na wahalhalu da jama'a suke ciki ba. Malam Garba Shehu kakakin fadar shugaban Najeriya kan matsalolin rayuwa yau a Najeriya. Ibrahim Ka Almasi Garba yana tafi da shirin mu tattauna. Yanzu ga labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda tare da kwato mutane da 'yan ta'addan suke garkuwa da su ciki ko har da 'yan matan cibok da 'yan Boko har muke rike da su a halin yanzu. In ji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. Kakakin sojan ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen nemo 'yan matan nan na Chibok ba tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba da ko ƙwarzane ba. jan yana magana ne yau bayan da ya yi fatali da wani sabon bidiyo da aka rarraba cewa matan dai suna nan da rai a hirar da jan rabe ya yi da wannan gidan rediyon ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kammalu ba kuma wata alama ce ta damuwar da 'yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukulin da sojoji suka hana musu ya ce duk da yake hoton bidiyo din na 'yan boko haram din ne da gaske 'yan matan ne amma ya ce suna amfani da shi ne a matsayin wani propaganda Jarabaya ya kira ga kafafen yada labarai da kar su tsoma sojoji cikin sa'insa da 'yan Boko Haram game da wannan bidiyo da aka fitar. Ya ce burin sojojin shine ci gaba da sa ido ga aikin da dokar ƙasa ta tanar musu ciki ko har da tabbatar da ganin sun durkusar da ƙungiyar 'yan ta'adda irin Boko Haram. Sakataren harkokin wajen Amurka sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya ce kungiyar isis ta zame tamkar wani sankara ne a kasashen iraki da siriya wadda ke bukatar ganin an kassara ta ya ce domin ko tun daga nan ne matsalar kasashen biyu ya taso kata yana magana ne a fadar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na ganin kawo ƙarshen wannan ƙungiyar ya ce na da muhimmanci a ce an samu sojojin cikin gida bayan an murkushe isis ɗin ko baya ga ziyarar da kata ya kai a dubai haka kuma ya ziyarci sansanin al-dahafra inda babban hafsan sojojin amurka da kuma jami'in diplomasiya da ke sansanin suka yi masa bayanin halin da ake ciki sojojin amurka dai na amfani da wannan sansani ne domin kai hari ta sama ga 'yan kungiyar ta isis tare da kuma tattara bayanan sirri game da kungiyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar brazil uwar gida dilma rousseff tana nan tana iya bakin kokarin ta domin ganin 'yan majalisar dokokin kasar ba su jefa kur'an neman ganin an tsige ta ba a gobe lahadi idan allah ya kai mu 'yan hamayya dai suna zargin gwamnatin na dilma da kare dokar kasa ta amfani da kuɗin gwamnati wajen yakin neman zaben ta zagaye na biyu a shekarar 2014 bayan kuwa tattalin arzikin kasar na tangal-tangal dilma ya shekaru 68 da haihuwa kuma kwararriya a harkokin tattalin arzikin kasa ta ce bata aikata kowane irin laifi da ya saba wa dokar ƙasa ba yanzu haka dai ana buƙatar 'yan majalisar wakilan su 342 daga cikin 512 ko kuma kashi biyu cikin uku domin tabbatar da tsige ta uwar gidan kafin kuma batun ya isa ga majalisar dattijai muddin majalisar ta dattijai ta amince da hakan to shi kenan mataimakin shugaban shine zai sai ta dakatar da ita har na tsawon watanni shidda sai mataimakinta michael tema ya zama shugaba na wucin gadi hawa kuma idan har sanatoci 54 daga cikin 81 suka amince da wannan tsigewar to uwar gida dilma sai ta je ta huta mataimakinta kuma ya karasa wa'adinta har zuwa 31 ga watan disamba na shekarar 2018 a jamhuriyar chadi kawo yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba na ranar goma ga wannan watan da muke ciki sai dai yan adawa sun ce ba shakka kuri'unsu zai yi tasiri domin ko ga bisa dukkan alamu sai an sake zaben zagaye na biyu kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba sabanin a yi zaɓe zagaye na biyu to sai dai waɗannan kalamu na shugabannin jam'iyyar jam'iyyun adawa alama ce tun cewa an fara zaman ɗarɗar a ƙasar domin kuwa an bato muhammad ahmad alhabo shugaban jam'iyyar adawa ta party for liberty and development wato pld shi da mai magana da yawon shugabannin jam'iyyun 'yan takarar na cewa 'yan adawan a shirye suke da su sake tsayawa takarar zaɓe zagaye na biyu a kusan dukkan rumfunan zaɓen domin ko ba wanda ya samu adadin kuru'un da ake bukata a zagayen farko a zaɓen na ranar lahadi da ta gabata muhammad ahmad alhabu ya ce sun yi mamaki duk da cewa ba a fidda sakamakon zaɓe ba amma shugaba mai ci idris debi ya fara ce masu ya fara ce musu su amince da sakamakon da hukumar zaɓen za ta fitar wadda za ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen muhammad ya ce sam ba za ta sabu ba ba za su yarda da wannan sakamakon ba don haka suna kira da a sake zuwa zagaye na biyu kamar yadda dokar zaben kasar ta chad ta shimfiɗa hukumar zaben dai tana da sati biyu ne ta bayyana sakamakon zaben daga ranar da aka gudanar da shi muhammad zain bada shugaban kamfe din shugaba idris debi ya yi kira da ga ɗaukacin 'yan takarar da su mutunta sakamakon idan an fitar da shi labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ladan ibrahim ya gabatar gwamnatin najeriya ta damu da halin da 'yan kasar suke ciki game da tsadar rayuwa wadda faduwar farashin mai a kasuwannin duniya suka janyo kakaki a fadar shugaban na najeriya malam garba shehu ne ya bayyana haka lokacin da na tambaye shi matakan da gwamnati take dauka na sauwaƙa jama'a wannan matsi wato um, ba wanda zai ce bai san halin da ake ciki na wahala da jama'a suke ciki ba ah, misali yanzu kasan cewa akwai sashe na najeriya arewa maso gabas inda fitina nan ta boko haram kai ta tutu cikin shekaru nan akwai sassa da yawa da cewa shekara biyu da suka wuce ko kwaya ba su noma ta hatsi a wannan sashe ba wanda bai noma ba ba zai girba ba saboda haka dama yunwa tana tafi cikin nufin ubangiji ana ta kokari ana ta nemo agaji ko kuma zirce-zirce da ya kwanan nan su saudi arabia nan su kasar su kungiya ta islamic oic na da kungiyar musulunci ta duniya duk ba inda bai faɗakarwa cewa akwai bukatar a taimaka wajen ciyar da jama'a musamman mutane da suke matsuguni waɗanda aka raba su daga garuruwansu sha'anin hauhawar fashin kudin abinci ya faru da yawa daga ciki saboda karanci na dala karanci na dala ɗinnan kuma babu gwamnati da za ta ce tana jin daɗin wannan hali ba gwamnati ce take wannan karanci ba duk wanda yake yau a ƙasar nan tamu duniya gaba daya dama ai illar tattalin arzikin najeriya dogaro da man fetur hmm. shi kadai Haji Shehu. hali in gwamnatin ta eh. ɗebo kuɗin ta ɗiba a je a shigo da kayayyakin nan za a yi ta ɗirowa ana kawowa. Eh. Amma shi su gaba abin da yake gani. Maganin abin nan maimakon ma dogaro da na kasashen waje. Hmm. Allah ya ba mu arzikin ƙasa, Allah ya ba mu arzikin jama'a. Mu noma namu, mu ciyar da kanmu. Yau China ɗin da muka je miliyan dubu da ɗari biyu mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu Allah ya basu basu da yunwa. Eh. Abin da shugaban Muhammadu Buhari ba idan har China za ku ciye da kanku mu da muke da miliyan ɗari da saba'in ya ba za mu iya ba. Eh. za mu kama maka. Haji yawa wai zance da ake gaba aka haɗa ɗungurungun matsalar gaba ɗaya dai maganan abincin da ne saboda babu shi a cikin gida kuma na waje bai zuwa. Akwai wani. Najeriya abin da nake so in ce maka shi ne. Eh. yana masa ciwo kuma ga irin matakan da yake ɗauka idan akwai shawara ko wasu suna da ita ko ɗan jarida ko wani manomi ko wani abu gwamnati a buɗe take gwamnati ce ta jama'a sai a faɗi mataki gila a ce a shugaban Mahmud ba matakan da kake ɗauka ba mu ga gamsu ba buga ta mu shawara. Idan ana da raye da uwa ake in ana magana Malam Garba Shehu kakaki a fadar shugaban gwamnatin Najeriya. Karfe biyar saura kusan minti 20 sashen Hausa na murar Amurka kuke saura yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya ziyarci ƙasar Sin inda shugaba zai jinfin ya yi ta yin bawa Najeriya tallafin dala miliyan sha biyar don kafa gonakin gwaje hamsin. Kushe ziyarar da babban lauya Femi Falana ya yi don ta shafi hamsin lamuni ya sanya tsohon akanta ma Findi martani. Lauya bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba. An yi juyan cika shekara biyu da sace 'yan matan ci ba kungiyar Birnin a Girls ta yi maci na nuna tausayi da kiran dagewa don gano matan. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ce ba za a tilasta masa sauka sauka daga kujerarsa ba biyo bayan shari'ar da yake fuskanta a kotun ɗa'ar ma'aikata. Masu shirin yanar gizo Hafizu Gusau da Ahmed M Salihu Bauchi na aza laifin takaddamar kasafin kuɗi kan 'yan majalisar. Majalisa fa tamkar yanzu ya koma wajen wasar 'yar galagalan yara a Najeriya. Shi yasa zaka ga ake ta faɗa kowa na so ya zama dan majalisa ba. Ai anan ne ake yin kuɗin ai wajen kare-kare da rage-rage na bajet. Gwamnatin tarayya ta ce za ta sa kafar wando ɗaya da masu fasa bututun mai kamar yadda ta tunkari Boko Haram. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Nasiru. To, malamai kun ji yadda waɗannan mutane ke ta ƙorafi, ah, za mu fara daga gare ka Nasiru Gambo Malumfashi. shin eh, me za ka ce kan waɗannan kashe-kashe da suka yi bambanci da irin waɗanda ake samu a arewa maso gabas na 'yan ta'addan boko haram e wato wannan kashe-kashe sai mu ce kusan sakaci ne na gwamnatocinmu na jihohin wa'annan eh, arewa maso yamma musamman ita zamfara sokoto kebbi katsina da kano wato harkar tsaro harka ce wadda idan ka ga ta fara daga makwabcinka sai ka yi tunanin cewa ka taimaka makwabcin nan ka ga yadda zai zai kai karshen tashi kuma ka ɗauki eh, matakan da kai kuma za ka kare kanka to abubuwa ne sun haɗu kusan guda guda uku suka kawo waɗannan abu na farko dai su hukumomin tsaro da ke waɗannan yanki ba su da cikakken bayanan tsaro na sirri na kan wannan kashe-kashe da suke faruwa a arewa maso yamma musamman jihohin zamfara a kebbi da kano na wannan mutane masu sace shanu da ake faɗi ko kuma ma amurobas ne dai ba mu san me za mu ce ba wato waɗannan ya ƙara kuma ta'allaka da tsananin talauci da ke a wannan yanki da wannan yanki ya samu kanshi wato wato hukumomin su wannan gwamnatocin wa'annan jihohi ya kamata a ce suna da wani shiri na musamman musamman wanda zai ba su cikakken bayanan sirri na tsaro na wannan yanki gaba daya ba na jiha guda ɗaya ba saboda abu ne wanda misali idan ya faru yana faruwa a zamfara za su iya fita zamfara su hada cikin kebi yana kebi za su iya fita daga kebi su hada a cikin sokoto daga sokoto za su iya hadowa su kara dawa cikin zamfara ko su hada katsina ko su hada cikin kano abu ne wanda yake buƙatar wato hada kai da ƙarfi da karfe guri guda don a tunkare shi baki ɗaya Hmm. awal ah, sharif ah, kai ma za mu je gari ka kafin mu sake dawa don ina da wasu tambayi watakila ah, da nake so yi wa shi nasiru tunda in ka kula ya fara kawa maganan bayanan sirri awal na tabbatar duk waɗannan jihohi akwai membobin wannan kungiyar ta gizago waɗanda kuma na san kafin ka shigo zauren nan ji kana ta waya da su saboda samun tarin bayanai shin me za ka kan waɗannan kashe-kashe da wani lokacin su lafa wani lokacin kuma sai su sake dawa rahim ah, kamar yadda ka tambaya dangane da abubuwan da suke faruwa a jihohin arewa maso yamma ah, bari mu ɗauki inda abin ya fi kamari wato ita kanta jihar zamfara ah, jihar zamfara za mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda wasu ibtila'i da allah yake jarabtata da shi a dan wannan lokaci matakin farko jihar idan ba jama'a ba su manta ba ta yi fama da cutar gubar dalma wanda wannan cuta ta gubar dalma ta nakasa yara da abubuwa da yawa da al'ummomi da yawa a yankuna da yawa wanda sai da gwamnati suka faɗi tashi da sauran hukumomi daga kasashen waje aka samu aka kawo ɗauki aka samu aka kashe wannan matsala. sannan matsala ta biyu akwai abin da ake kaman fansa garkuwa da mutane a yi ɗauki fansa har abin ya kai ana ɗaukan sarakuna da ma manya-manyan mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa wanda kuma wa'annan mutane mafi akasari da suke yin irin wa'annan abubuwa da yawa sun san gurin ko kuma 'yan gurin ne ko kuma suna da kyakkyawan sanin yadda al'amura suke gudana a wannan yanki wannan matsala kowa yana sane da cewa an yi haka ba ɗaya ba biyu ba a jihar zamfara sannan matsala ta uku shine wanda za mu tattauna ko muke tattauna akan wannan abu shine na maganar fashi da makami da kuma ɗaukewan wato al'amarin tsaro ɗin nan jihar zamfara jiha ce wadda kusan za ka iya cewa tana da karkarori da yawa ma'ana ƙauyuka waɗanda suka shiga suka fita ko kuma in ce sun yanka sun shiga wani yankin daga wani yankin sun shigo wannan yankin sannan kuma tana da daji wanda dajin ya hada tsakanin jihar kaduna wanda ya tashi daga kano ya shiga kaduna kuma ya shiga yankin zamfara har ya can kyabi to kaga wannan daji kusan babban daji ne wanda kusan wa'annan al'ummomi da yawa da mafi akasarinsu manoma ne da makiyaya dole su yi amfani da wannan daji wajen miyan bukatunsu to sai kuma ga wannan matsala ta kashe-kashe dinnan wanda ba za mu iya cewa abin yanzu ya ƙare ba abu ne da za ka ce ya danganci an daɗe ana yinsa kamar kusan shekaru kusan shida zuwa yanzu uh, irin waɗannan abubuwa sun faru a ƙauyuka da yawa akwai wani ƙauye da ake kiransa ɗan sadau inda wannan ƙauye kusan a ƙaramar hukumar maru an kashe mutane fiye da 23 kuma aka ƙauna mafi akasarin ƙauyuka haka kuma an kai irin wannan hari a ƙaramar hukumar bukuyan wanda shi ma an kashe kusan mutane biyar kuma an sace sama da shanaye ɗari da tumakai da awakai haka kuma akwai wani ƙauye da ake kiransa lingyado wanda shi ma an kashe mutane sama da goma sha tara kuma aka ƙona gidajen to irin wayannan abubuwa suna nan da yawa akwai ƙauyuka da dama da zan iya bayanin cewa wannan masifa ta faru akwai ma na baya bayan nan akwai ƙauyen cigama wanda aka kashe mutane 37 kuma aka kwashe dabbobin aka kuma awon gaba da kusan dabbobi da awakai wanda wayannan mahara kamar yadda ake faɗa ma akalla sun yi hawa ne runduna guda domin sun haura su kusan hamsin to a cikin 'yan watanni kaɗai zaka ga an yi irin wannan abun wanda an kashe fiye da mutum kusan 160 a ɗan rukuni kaɗan a irin wannan to kaga matsalar ba za mu iya cewa ta zo ƙarshe ba tana ci gaba ne da hauhawa wanda dole ne yanzu kamar yadda muka jije ra'ayikan 'yan garin gwamnati ta tashi tsaye ta ba da himma domin kawo ƙarshen wannan matsala matsalar gaskiya tana bukatan gaba ɗaya a ba da hankali a kanta kamar yadda ita gwamnatin tarayya ta ba da hankali a kan maganar harkar boko haram dinnan saboda su ma wayannan al'umma 'yan najeriya ne kuma suna da bukatan su samu kyakkyawar rayuwa kuma suna bukatan su ma a dinga damawa da su a cikin al'amuran yau da kullum to yau ga masifa ta same su duk inda ka je ka same su zaka gan su ba su da kwanciyar hankali bako in zai wuce ana ɗari ɗari da shi ballantana ko mota ko mai mashin in ba a san mutum ba an yi ta zuba maka idanu kenan kamar ka ce ar jama'a su zuba da gudu to gaskiyar magana wannan matsala ne ina ganin matsala ne da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tattaro hankalinta ta sa musamman jihar zamfara da a yanzu za mu iya cewa allah ya mata ni'ima ko baiwa da ministan tsaron najeriya wanda shi kansa ministan tsaron najeriya din dan jihar zamfara ne dan ali alhamdulillahi idan ka kalli jihar zamfara a fannin tsaro tana da muhimman mutane tsohon aiki da ya gabata dan jihar zamfara ne tsohon mai ba shugaban kasa shawara a fannin tsaro dan jihar zamfara ne to kaga jihar zamfara ta samu wasu mutane da ya kamata su san matsalolinta kuma su taimaka a magance matsalar amma matsalar har yanzu gashi tana ci kamar wutan daji Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. sai kuma rabaran ubala nuhu na ekuwa kaga dama bauchi ga shek ibrahim muhammad duguri to a jama'a masu sararin mu mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu musamman a yankin arewacin najeriya duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma karancin wato ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin wato girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya kuma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai bukaci cin abinci zai bukaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai fatanmu shine Allah ya sa idan kunne ya ji jiki ya tsira kuma fatanmu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa dace shi ma rabaran ubala nuhu ya ce zaman lafiya da girmama juna da haƙuri ne maganin komai jama'a ina muku sallama ina kuma gaishe ku kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a cewa babu ci gaba da zamu samu ba tare da zaman lafiya ba sannan wani abin da ya ɗauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan ƙasar wanda hankalin kowa ya koma a kai kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi shine wannan yanayi da muke a wannan ƙasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa dattawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan ƙasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun ba bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. saboda haka saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu yana so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai su kawar da ɗan ɓangaranci su kawar da bambancin kabila ko na addini su kishin ƙasan nan ba su kishin kansu ba a ah, jama'ar najeriya ina son mu sani musamman 'yan majalisa kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala dole sai mun dukufa ga addu'a mu yi addu'a fiye da yawan maganganu fiye da yawan hayaniya abin da mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa za kuma su ƙaunaci Najeriya musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan maganar rigiman addini ya yi sauki to muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su kara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore yanzu abin da yake ci mana tuwo a kwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma to ina roƙon manoma da a san inda burtali yake a san inda labi yake da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji to a kula da inda burtali yake su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya muna da hukumomi a ƙasan nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a don haka ina roƙo bari 'yan majalisan ƙasan nan su taimaka mu samu dawwamannan zaman lafiya a yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa ina ganin ƙarya yake yi to domin ɗorewan zaman lafiya shine mu fitar da son zuciya mu fitar da son kai mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana karshe ina cewa mu dubi allah na gode Suna na rabran ubale nuhu ibrahim ya kwace number two rafin zurfi yankin dirshi gandu a jihar bauchi na gode jalla mana guda mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Masu haro ƙarshen shirin dare kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim Yawa da kuma rahoto na musamman da Mahmud Lalo yake haɗawa ya kuma gabatar. kamuna madadin ladan ibrahim a yau da ya karanta labarai wadda da kuma caleb Gitacho wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye da ma malam zainab wacce ta kula da ɗakin ta taya shi wato kula da ɗakin gabatar da shirye shirye namu a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata ya sallama da ku mu zama lafiya